أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يمهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dadin godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya kaddara mana rayuwa ta kawo mana wannan safiya ta Asabar wanda ta yi daidai da 27 ga watan bakwai, watan Rajab a tsarin lissafin watanni na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah muke yi wa godiya tare da roƙonsa dacewa Allah maɗaukakin sarki ya sa rayuwarmu ta zamanto yardadda a wajensa. Hijira tana da shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara. Muna cikin wannan littafi sharhu aqidatul wasiqiyya wanda ainihin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ainihin wallafa shi muna yi masa addu'ar alkhairi Allah ya nauwara ƙabarinsa ya daɗa masa rahama wanda Muhammad ibn Salih al ya yi wa ƙarin bayani Allah ya nauwara ƙabarinsa shi ma ya ƙara masa daraja da ɗaukaka Allah ya sada mu da su a jannatin firdausi da rahamar Allah. To, sha Allahu, a littafin da ke da takarda mai ruwan madara muna cikin shafi na biyar masu farare kuma shafi na goma sha takwas a kan jan rubutu Allah ya datar da mu ya yi mana jagora ya yarda da aikinmu ya sa ya zama sanadin tsiranmu mun kwana ne daidai inda Allah inda shi malam yake cewa manzannin Allah waɗanda Allah yake aiko su zuwa ga mutanen duniya ba su kasance suna kira akan tauhidin rububiyya sosai ba kamar yadda suke kira akan tauhidin uluhiyya domin tauhidin uluhiyya a nan ne rikici ya rika tashi tsakanin manzanni da mushirikan zamaninsu su mushirikai na wannan zamani ba sa so a ce a bauta wa Allah shi kadai su kuma manzanni Allah ya aiko su ne akan a zo a ce wa duniya a bauta wa Allah shi kadai amma sun yadda Allah shi ke yin halitta shi ke da sama shi ke da ƙasa shi ke yin ruwa shi ke tsirarwa amma a bauta masa shi kadai ne ba su yadda ba to akan wannan tauhidi ne manzanni suka rinka samun matsala da waƴannan bayan Allah da aka tura musu. To shi ne a nan, Malam ya ce, wa ƙad ƙasamar ulama'u rahimahumullahu tauhida ila salasati a ƙasami Malamai, Allah maɗaukakin sarki ya ji ƙansu, ya ƙara rahama gare su, sun kasa mana tauhidi kashi uku. Aduha, kashi na farko tauhidin rububiyya. akwai tauhidin reno tauhidi na rububiya wanda wannan musulmi sun yadda waɗanda ba musulmi ba ma sun yadda lalle Allah shi ke yin ruwa shi ke tsirarwa shi ke da sama shi ke da ƙasa wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard la yaquluna Allah idan da za ka tambaye su waye sama yayi ƙasa za su ce Allah ne kaga sun yadda to shine tauhidin rububiyya to yaya yake wa huwa ifradullahi subhanahu wa ta'ala fi umuri thalatha fi umurin thalatha shine kadaita Allah subhanahu wa ta'ala akan al'amurra guda uku suwaye ne al'amuran nan guda uku fil khalqi wal mulki da biri? lalle ne a ta Allah shi ke da mammiyar mallaka duk halittu ba su isa su samu wannan matsayin ba na mulkin mallaka magani shamili sai Allah za ka samu ɗan gutsure dai kaɗan riƙe amma magamin mallaka sai Allah shine al-khalqu wal mulk wat tadbir halitta ba wanda zaka same shi da abu yace shi ya halicce shi idan da zaka samu mutun da shanu dubu duka zai ce na Allah ne halittar Allah ce sai dai yanzu nasa ne amma bai halicci ko da ɗan taure a cikin dabbobinsa ba haka kuma mallaka za ka tar da mutum yana mallake da abu ice e eh, nasa ne amma mamallakin na duka shi ne Allah don ranar da ya ce abun mutu ba ka ca ah, nawa ne ba zai mutu ba tadbir juya al'amari na Allah ne babu wanda yake juya al'amari cikin abun da ya mallaka sai Allah domin kai kana da mallaka kana da ragonka in Allah ya ce masa irashin lafiya yau kai kuma in gari ya waye ba kai saka ce samu lafiya yau ba yanda Allah ya juya al'amarin haka za a tafi baka isa kai kai naka ba don haka halitta ta Allah ce mallaka ta duka ta Allah ce, juya al'amarin halittu na Allah ne, babu wanda yake da hannu a cikin wayannan abubuwa guda uku kuma nan ne ɓangaren tauhidi na rububiya halittar sace mallakar sace shi ke juya al'amarin halittunsa kuma yadda ya ga dama amma kai baka da wannan baka da abun da ka halitta kuma cikin abun da ka mallaka ma ba duka bane sannan kuma baka isa saka juya shi yadda ya ga dama ba sai yadda Allah ya ga dama ina fata muna tare wa dalilu zalika qauluhu ta'ala malan yace dalilin da yasa ya faɗi haka yace tauhidin rububiyya shine ifradullahi subhanahu wa ta'ala fil umuri thalatha fil khalqi wal mulki wat tadbiri dalilin sa Allah yace ce ala lahul khalqu wal amru lahul khalqu wal amru ku kalli fuskar da Allah subhanahu wa ta'ala ya kafa dalilin da ita, ya ce wa wajhud dalalati min al'ayati annahu قدم فيها قدم فيها الخبر الذي من hita? التعقيل fuskar da Allah ya tashi ba mu dalilin da ita sai ya gabatar da kabar wanda kabari kuma zahiri a kabar an san haƙƙin kabar ya zo daga baya sai an samu mubtada an kafa ainihin shimfiɗa sannan kabar zai zo daga baya wannan wani nahau ne ko ilimi ne na nahau sai Allah subhanahu wata'ala ya fara da kabar ɗin ya kamata a yanda tsari ya kamata da kai a ganin ka sai a ce alkhalku wal'amuru lahu halitta da al'amurra mallakar al'amari da juya al'amarin gaba ɗaya sai ka ce na Allah ne. To don a nuna maka na Allah ne kawai sai ya fara da cewa lahu na tsale kafin sai ya faɗi abun. Kaga an gabatar da kabar ɗin kafin ma a kawo muktada daɗin, An fahimci labarin yadda yake tafiya ko? To, sai ya fara da ala kuma wani harafi. wanda wannan harafin shi ma akwai wata ƙa'ida an hawance da yake badawa ga tambihi ga takidi. Ala lahul khalqu wal amru wa wajhu dalalati min hafil wato min hadhi min al ayati annaha qaddama fiha al khabaru alladhi min haqqihi takiru wa qa'idatul balaghiyya kuma a qa'ida ma ta balaga idan kaga an gabatar da khabar wanda kabar yakan zo a ƙarshe sai aka ce ga kabar ya zo a farko to a ƙa'ida balagiya anna taqdima ma haqqihu at-ta'khiru yafidu al-hasr haƙin abun da ake fara gabatar da shi wato abin da ake jira sai a ƙarshe a faɗe shi sai ya zo a farko to yana nuna maka tabbacin abun ya gama kewaye ta ko'ina ya gama zagayawa ba inda za ka bi ka samu wata makurɗa inda za ka samo masa mafuta ka ce banda nan an gama a ƙa'ida ta balaga sun mata'ammal malam ya ce kuma ka lura iftitahu hazihil aya farkon mabuɗin ayan nan da mai ayar ta buɗe bi ala ya fara ta da ala wanda wannan ala addallatu ala tambihi wa tawkid tana nuna maka ana faɗakar da kai ne ala ku shaurara ye kuwa jama'a ko ba haka bane da ake faɗi in ana so sarki ya aika a gaya wa mutane sai a ce sai ya tsaya a tsakiyar layi ya ce ye kuwa jama'a sai kuwa shaurara ce kai akwai muhimmiyar magana kaga tambihi ne sannan kuma ta'kidi ne a ƙarfafa maka abun fa muhimmi ne shi yasa ya fara da ala sai ya kawo kuma khabar din lahul mulku lahul khalqu wal amru muna tafiya daidai go, da ku to Allah ya mana dai dace ala lahul khalqu wal amru la li ghairihi kenan halitta gaba ɗaya ta Allah ce juya al'amarin halitta na Allah ne la li ghairihi ba na waninsa bane don haka kar ka ɗau gaɓoɓinka ka yi wa wani ibada da su ba na Allah a ciki abinda ka ci na Allah ka ci inda ka kwanta na Allah ka kwanta wanda ka saka na Allah ka saka wanda ka sha na Allah ka sha gidan da ka shiga na Allah ne gadon da ka hau na Allah ne kujerar da ka hau ta Allah ce motar da ka hau ta Allah ce komi na Allah ne la li gairihi babu wani wanda yake cewa na sani sai dai yar mallakar da bata kai ta kawo ba wanda bai wuce da yamma a ce na magada ne ba amma Allah fa eh inna nahnu nurisul arda wa man alaiha wa ilaina yurja'una Allah ya ce mu ne zamu gaje kasar duka ku yi ta gaje-gajen ku dai wane ya gaji wane wane ya gaji wane wane ya yi gadon wane gaba ɗaya ƙasar wata ran za a nemi mai gado a rasa dama kuɗin ma nawa ne kayan da kuke musayarsa wannan ya karɓa ya ba wannan nawa ne don haka yau ta ƙare ba mai gado inna mu ne na hannu mudin dai nurisul arba za mu gaje ƙasar kuma saura da abun ƙasar da ƙasar da kuɗin ilaina yurja'una wurinmu duk za a dawo kayanmu ne dama in ji Allah duk za a dawo Allah ka yi mana gamdakatar da dacewa da rahamarka. A yake falkalku haza huwa da yake ala lahul kalku wal amru lahu huwa Allah halittar da aka ce ta sace wa shi Allah wal amru nan kuma mallaka al'amari duka na Allah ne huwa tadbiru wal amrun nan da aka fada ana nufin tadbir juya al'amari an gane ko halitta ita kanta halittar ta Allah ce juya lamarin halittar fa wake mallake da shi Allah ne zaka ce yara na amma wa yake mallake da numfashinsu Allah ne wa yake mallake da lafiyarsu Allah ne wa yake mallake da girmansu Allah ne wa yake mallakar tsufansu Allah ne wa yake mallakar rayuwarsu Allah ne wa yake mallakar mutuwarsu Allah ne kaga kai suna ne kawai ƴaƴana dabbobina kayana rugugin damana na ruwa ɗaya sai ya rushe gidanka kuma gidana gidana kake ta cewa me abun ya ga dama wajen juya al'amari sai rushe shi Allah ne yi yanda so kafata kafata sai yi asidan da yamma ka dawo mai kafa daya ko su zama duka babu kuma ka ce takaci, ashe ba kai ke mallake da ita ba ba kai kake juya al'amarin kafar ba kai dai kafar ka ce kake ta cewa mai kafar ya ga dama da yamma ta zan babu idona idona gobe ka dawo makau kunne na yi wani irin haɗari kanka ya buga ka dawo kurma ko ba hankali ba ka da hankali ne ina da hankali ina da hankali gobe ya ganka kana tsince tsince kana ta ku ni in tashi Allah ya sauke don haka Allah subhanahu wata'ala ke da gamammen iko wajen halitta da mallaka da juya al'amari Allah ka datar da mu da misaltuwa da tauhidin Allah subhanahu wata'ala ina muke amma mulk fa dalilu mislu qawlihi ta'ala da yace ala lahu yace dama al'amurra uku ne gefen tauhidin rububiyya ko sai yace dama a alkalbu wal mulku wat tadbiru to ya ga mana alkalbu ko to yanzu yace gefen dalilin sa na mulki fa shi ma sai ya kawo shi khabar ɗin shi da shi aka fara ya ce walillahi mulkus samawati wal ard maimakon ya ce mulkus samawati wal ard lillah sai ya ce walillah lillahi na tsane Allah mulkus samawati wal ard mallaka sama da ƙasa duk na Allah ne kamar yadda ya ce ala sai ya ce lahul kalu walamru nan ma ce lillahi mulku samawati wal duk inda ka ga khabari abin nan wanda yake khabar ya zo an fara da shi to matsalar babba ce ko kuma maganar muhimmiya ce ta yadda ba ka da ikon da za ka sama mata ƙofar da za ka rushe ta mallaka ce maganiya shamila ana fahimta ko yace fa inna wannan ma ya dullu ala infiradihi subhanahu wata'ala bil mulki wannan aya <clears throat> tana nuna mana kaɗaituwar ubangiji shi kaɗai ya mallaki mallaka wa wajhu dalalati fi hadhihi il'aya kama sabaka taqdimu ma haqqihi ta'khir ita ma wannan aya da wato yanayin yadda ta zo wajen kafa dalilin an gabatar da abunda haƙƙin a jinkirta shi sai aka gabatar da shi don a nuna maka wato kasancewar abun tabbas kawai haka yake Allah ya datar da mu idan malam yace in ku haka ne farrabbu azza wa jalla Faridun bil kalbi wal mulki wat tadbir kaga kenan ko ashe Allah shi kadai ya kadaita da halitta da mallaka da juya al'amarin halittun babu hannun wani a ciki to amma ba mamaki wani ya ce a'a to ai Allah ya ce akwai masu halitta ya kuma kai zaka kawo mana waɗannan ƙa'idoji ai Allah shi ne dai ya fi kowa iya halitta amma akwai wasu ma suna yi sai dai <coughs> Allah ya ce mana dai ya fi iya halitta kawai mai yiwa wani zai gaya maka haka ya kafa maka dalili da wata aya ya ce fa'in kulta idan ka ce kaifa ta jima'u bai na makararta ya za ka haɗa tsakanin wannan abu da ka tabbatar ka ce halitta Allah ne kawai ke yi wa baina isbatil khalqi li ghairillahi da kuma nasosi da suka tabbatar da akwai wani Allah ma yana da halitta ya za ka yi ka raba mana wannan rikici kai ka ce shi kadai mislu qaulihi ta'ala fa tabarakallahu ahsanul khaliqina Allah ya ce tabarakallahu albarakatun Allah sun yawaita waye ahsanul khaliqina wanda yafi alkhaliqina masu halitta ahsan kyautata halitta kenan ashe akwai wasu masu halitta suna nan sai dai Allah ya fi su iya kyautata halitta to kai kuma ka ce babu <laughs> malam ya san hakan din zai faru wani mai lauya zai iya kawo maka haka ko wa mislu qawlihi haka kuma fadin sa annabi sallallahu alaihi wasallam da yace fil musawwirina wajen masu zana hotuna yuqalu lahum za a ce da su inji ma'aiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahayu ma khalaqtum Amson Allah yace ranar gobe kiyama za a gaya wa masu zana hotuna masu kafa hotuna. masu gina hotuna za a ce da su ahayu ma kalaktum ku raya abin da kuka halitta ashe wayan su ma suna halitta kaga kenan nan ma an nuna maka akwai wasu masu halitta wa mithlu qawlihi ta'ala fil hadithil qudusi haka kuma misalin faɗinsa da ya faɗa a cikin hadisul qudusi wa man azlamu mimman zahaba yaqluqu ka kalki wa ya fi zalunci kamar wanda yaje yana halitta ka kalki kamar halitta ta ba mamaki wa'yansu mutane su yi lauya su kawo maka wa'yannan ayoyi da nan hadisan su ce to me za ka faɗi game da magana da kace in faradallahu subhanahu wa ta'ala bil khalqi wahdahu Allah ya kadaita da halitta shi kadai to me zaka ce tabarakallahu ahsanul khaliqina ahayu ma kuliktum man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi eh <clears throat> kaifa tajma'u baina ma qararta wa baina isbatil khalqi li ghairi me zaka faɗi game da wannan haɗin abu wannan ya mutsi kai ka ce shi kadai nan kuma ga nasosi sun ce akwai wayansu me zaka faɗi fa kaifa tajma'u baina qaulika anna allaha munfaridun bil khalqi wa baina hadhihi nususi me zaka faɗa maganar ka kace Allah shi kaɗai ke da halitta da kuma maganar waɗannan nassosi jawabu, an yi ƙwani amsa shi sai ka ce inna alkalka huwal ijadu halitta dai samar da abu ne ai halitta ko ba samar da abu shine halitta ba ana nufin al'ijadu. samar da abu wa hadha qasul billahi ta'ala samar da abu kuma ya ke keɓanta da Allah kaɗai. An ba ta habilu shai'in min suratin ila ukura, amma juya wani abu daga wata sura a maida shi wata sura wannan halitta ce, samarwa ne, ka samu katako ka maida shi kujera? Ka samu katako ka maida shi gado? Ka samu ƙarfe ka harhaɗa ka harhaɗa ka yi inji ka yi mota? Kai ka halicce shi? ba kai ka samar da shi ba ai alkhalqu huwa al-ijadu halittar da ake nufi samar da asalin abu daga tushensa har ƙarshensa a ce kai kai akwai mai yi? eh tawiru shay'in min suratin ila ukura amma don ka juya wani abu daga wannan surar ka da shi wannan kalar sai a ce kai ka halice shi <coughs> amma a baki za a faɗi fa innahu laysa bi kalqil haqiqa amma ba shine halitta ta haqiqa ba wa in summiya kalqan koda an fade shi a halitta bi itibari taqwin da lura da yanda ya kasance a hannunka har aka yi aka ya koma ya zama waya ko aka juya aka juya ya zama gado ya zama kofa ya zama kaza ya zama daki da ƙasa ce rairayi ya koma kamulmula shi ya zama bukka bi ta'biri takwin idan an lura da yanda ya kasance da ba haka bane ya koma kaza sai a ce kai kai amma ai ba kai ne asalin wanda yayi ba lakinnahu fi waqi' fil waqi'i laysa bi kalqin tanni amma a afkuwar abun in ka lura ba halitta ce cikakka ba fa masalan haza najjarun ga kafinta Sana amin al-kashbi baban sai ya samu katako ya kofa ba sai ya ce kalaqal baba ba to ya yi kofa to amma ya shi yayi iccen shi yi kusa shi ya yi karfe eh waye yi shi ya ari kayan Allah ne kawai hawwalahu min suratin ila suratin ukura sai juya masa canji daga wannan kalar ya maida shi ya koma wannan kala kawai amma ba shi yayi ba fa yuqalu khalaqa baban sai a ce yayi kofa lakin maddatu hadhihi sanaa amma sinadarin hada wannan sana'ar tashi allazi khalaqaha huwa Allah wanda yayi sinadarin Allah ne ko shine ah. to don haka ashe halittar Allah ne azza wa jalla la yastadi'un nasu kullahum mahama balagu mahama balagu fil qadari ko fil qudrati mutane ba za su iya ba duk inda suka kai da ikon su da ƙarfi an yakhluqu ko da araki abadan su halicci tsinken ice komi kankancin sa har abada ko ka taba ganin wanda ya itace tsinkin ice karami mutane ba su isa su yi ba wala an yakhluqu dhurratan wala an yakhluqu dhubaban kuma ba su isa su yi kwaya ba su ta kansu su ce rai ya ɓaci yanzu za a haɗa kai a yi gero namu na kanmu ko mu yi wata shinkafa tamu ta kanmu zai yiwu tun da damana tana samun tangarɗa a yi wasu injuna wanda za a ƙirƙiro gero a ƙirƙiro dawa a ƙirƙiro masara a ƙirƙiro shinkafa nau'in alkamomi da shauransu zai yi ba za su iya halittar ƙwaya ba ba za su iya halittar ƙuda ba a gefen rai sai aka duda ƙuda shi ne ya fi rauni a halitta aka ce ko da mutanen duniya sun taru suna son su yi ƙuda ɗaya ba za su iya ba har yanzu kun taɓa ji a wata ƙasar da ta ci gaba an yi halittar abin da ya kai ƙima sauro mai rai babu sai dai akwai kwayi halittar Allah amma ba rai. Wattami ila ƙaunihi azza wa jalla, shaurari faɗin Allah mai girma da ɗaukaka, ya ayyuhan nasu, duriba matsalan fatta mi'ula, innan lazina ta da'una min dunin lahi, lan ya kuluku zubaban walawitta ma'ula, wa in yaslubuhumu zubabu shai shay'an ko la yastanqidhuhu minhu dha'fa at-talib wal matlub yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane duriba masalun an buga misali fastami'u lahu ku shaurara ku ji ga misalin da aka buga ku shaurara ku ji misalin inji Allah yace innal ladina tad'una lalle waɗannan da kuke kiransu sanda kuka shiga matsala sai ku rika kiransu lata uzza manata yagusa yauka nasara ko da ire-iren waɗanda suke kiran jibrilu mika'ilu rasulu waye shehu wane wane ne ana ta kira sanda aka shiga matsala to waɗannan da ake kiransu gaba ɗayansu alladhina tad'una min dunillahi waɗanda kuke kiransu koma bayan Allah lan yakhluqu Zubaban. wallahi ba su halicci kuda ba ma balle ku ba su suka yi ku ba fa kuda ma ba su iya sun halitta ba kai ba wai kowa ya kasa yin guda shi kadai ba fa walawij ta ma'ulo ko da sun yi taron dangi duk gumakan duniya ɗagutan duniya a tara su a ce su yi kuda. ba za su iya ba wallahi a yi taron dangi na ƙara wa juna sani a ƙirƙiro yadda za a yi ƙuda za a iya shi ya ce walayi ji ta ma'ulahu wai ya zubabu idan da ƙuda zai yi ofir ya zo ya ɗiga ya dira a kansu ya ɗan tsotsi wani maikon man shafawansu ya tafi za su ƙwace ba za su iya ƙwacewa ba in ko menene ƙuda ya tsotsa a jikinka ba kai saka ƙwace ba la yastadi'u la zuhu minhu ba za su iya kwatarsa daga wajen kudan ba ashe ku in har kana bautawa da ba zai iya hana kuda ya dira kan shi ya sha wani abu ba ashe kai ɗin raunananne ne kuma kana bautawa raunananne ufa ɓalibu wal maqlubu ko gunkin nan da kake ta shafa masa mai kullum kana zuwa kana durƙusawa a gaban shi idan ƙuda ya zo ya dira ya sha man gunki ba zai hana ba gunki yana korar kuda to ya kasa korar kuda sun jira a kan shi kai kuma ka zo kai ya bar gurin mana yara ne sun zo su hmm, security ne yara da suka jingina jikinta don haka ka gashe ba ufa ƙalibu wal maƙalubu ne nema da wanda ake nema a gunsa duk sun zama masu rauni kai ka zama mai raunin hankali kana bautawa abinda baya iya na guda ya a akan shi ka da hankali shi kuma dama gunki ne dugun haka yake kawai to haka kuma mutumin da yake cikin kabari watakila tsutsa sun shashanye shi ƙasa ta tsotse shi ya narke ka zo kana kiran sunansa musiba irin na mutuwa ya kasa kare kansa ya mutu kai kuma ka ga alamar mutuwa ta tinkaro ka sai ka kira shi yanzu waye mai ƙarfin hankali cikin wa zai kwaci wani da'ufa ɗalibu wal matsalubu kaga mai nema da wanda ake neman taimakon duk masu rauni ne bala'i irin na mutuwa bai tsallake ba kai kuma daga hango mutuwar sai ka kira shi wai ya zo ya hana maka mutuwa to ai bai hana wa kansa mutuwar ba waye ya kamata ka kira alhayyul ladhi la yamutu rayayyen da bai mutuwa shine Allah subhanahu wa ta'ala ka ba sa iya hana guda ya sha maikon da aka shafa musu to ya zai hana kuma wani abu kai da ya tinkaro ka ya kasa hana wa kansa guda amma zai hana maka wani bala'i ba batan basira shi yasa Allah ya kira su duka bahitai ne da su da gumakan nasu ba'ufa talibu wal matsalubu allazina dinnan ismu mausul ne yastamilu kullu ma yad'a min dunillahi ismu mausul malaman nahu suke kiran allazina ya gama dukkan waɗanda ake kiran su min dunillahi in dai koma bayan Allah ne ka kira min shajarin wa hajarin wa basharin wa malakin wa zalika shine wa in dai wani Allah ne ka ƙetare Allah ba ka kira shi ba to duk kowa koma waye ka kira to ka kira raunanan ne shajarin itace ne aka sassaƙa? hajarin dutse ne aka gyara basharin mutum ne aka girmama malakin mala'ika ne aka kira wa gairihi da wani irin waɗannan abubuwa kullun ladina auna min dunillahi duk da ake kiransu koma bayan Allah ku sani lan dhubaban wallahi ba su halicci kuda ba walawi tama'ulahu koda sun taro sun yi taron dangi ba su da ikon halittar kuda koda sun yi taron dangi akan suna son su yi kudan ba za su iya ba walau in farada kull walau farada kullu wahidin bi lakana lakana ajruhu to an ce koda sun yi taron dangi ba za su iya ba to idan da kowa ya keɓe gefe ya ce bari in je ni kaɗai zan yi kasawar sai tafi ajizuhu min babi aula kashin ya fi. tunda duk kun taru ma kun kasa yaya kai kaɗai? eh gumakan duniya su haɗu su yi kuda sun kasa sai wani kwaya ɗaya ce to ni zan yi ai anan ne ma za a ce ba zai iya ba tunda duk duniya an taru an kasa to ya za ka yi kai kaɗai ka yi ba za ka iya ba ajizuhu walau in farada kulla wahidin da kowa zai ta shi kadai lilalika da yin hakan yace shi kadai zai je yayi lakana ajzuhu min babi aula kasawar da nan ta fi dacewa ma a ce ba za ka iya ba tunda duk taro ma ya kasa wa in yasluhumud dubabu shay'an idan da kuda zai tsotsi wani abu la san izuhu gumin ba za su iya kwata ba hatta allazina yarawna min dunillahi har waɗannan da ake kiransu koma bayan Allah law salabahumud dubabu ko da a ce ƙuda zai shai shai'an wani abu mastaqa'u an zuhu, ba za su iya kwata ba min hadha zubabi Abba'in, daga wannan ƙuda mai rauni walau waqa zubabu ala aqwa malikin yau idan da ƙuda zai dira kan mafi girman sarki fil arzi a ban ƙasa wa masamin ɗibihi sai tsoki ɗan wani maiko na ainihin man shafawansa kudan la ihu, hazal malik an yastakrija aqiba min hazal dubab sarkin zai iya kama kuda ya ce a kwato mun maina eh dole zai haƙura ya bar kuda ya tafi ko ba haka bane wa kazalika lawqa ala ta'amihi haka ma idan da kuda zai jira kan abincinsa ba yanda iya da kuda. to wanda bai iya iko da kuda ba fa idan Allahu azza wa jalla huwal khaliqu wahdahu in ku haka ne mu hakura mana mu barwa Allah shi kadai halittarsa ko mu jale Allah shi kadai da ikon sa mu bauta wa Allah shi kadai a matsayin mu na halittunsa ya za mu bar shi shi ya halice mu shi kadai shi ke da mu shi kadai kuma mu bauta masa tare da wasu yin gulta idan kuma ka ce kaifa ta jima'u baina kaunika <coughs> yanzu wannan magana ka <coughs> kana ganin za ka karbu to ya za ka yi da maganarka da inna allaha munfaridun bil mulki wa baina isbatil mulki lil makhluqina kace Allah shi kadai yake da mallakar abu bayan kuma Allah ya tabbatar mana da halittu ma suna da mallaka to ya zaka ce mislu qawlihi ta'ala aw <clears throat> ma malaktum ko abunda kuka mallaki mabuɗansa? ka je ka rufe tonka, mallakar ka ne kai ke da kin da zaka buɗe? ka ɗau abin da ka ga dama ka maida ka rufe ka bar abin da ka ga dama Allah ya ce kana da mallaka kuma kai ka ce mallaka duka ta Allah ce ya za ka yi da wannan nasi wani idan da zai tambaye ka kenan malami ce kai fa tajma'u na qaulika ya za ka haɗa wannan maganar taka inna laha munfaridun bil mulki wai Allah shi kadai ya Allah shi kadai ya kadaita da mallaka wa baina isbatil mulki lil makhluqina da kuma wannan ayoyi da suka tabbatar da halittu suna da mallaka mislu qawlihi ta'ala aw ma malaktum mafatihahu ko kuma illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum hanan nan duka ya nuna akwai abinda dama take mallaka ko akwai kuma abin da ka mallaka ka kulle ba mai bude shi sai kai kai kake da store kai kake da kidin budewa wai kaga wannan mutane ma suna mallaka ke to fa jawabu anna aljam bainahuma min wajhaini hada waɗannan abubuwa guda biyu kadaitar da ubangiji da mallaka da kuma sama wa halittu 'yar mallaka sai ka bi fuska biyu tukunna sai ka fahimce shi wajhaini alwajhu awwal fuska ta farko anna mulkal insan mallakar mutum li shay'in ga wani abu laysa amman Shamila. ba mallaka ce ga mamma ba don an ce maka naka ne kana cewa nawa ne mallaka ta halak malak ko hmm. to amma mallakar amma ce shamila ce sai mala yake li annani amliku ma ta haka yadi ni dai kawai na mallaki abin da yake hannuna wala amliku ma ta haka ka, amma na naka ma ce nawa to amma Allah fa nawa da naka da naki da nasu da namu dun nashi ne ya ga dama kuma ya karbe ko ba ga bane to amma ni nawa ma in ya ce ban isa in dawo da shi ba nawan ma mallakar iri ɗaya ne amliku ma ta hata yadi wala amliku ma ta hata ka. in nace nawa mallaka ta ne to na kafa mallaka ta ne in na taba sai a ce mun ɓarau amma Allah yana iya ɗaukar kayan kowa ya ga dama sai kayi girbi kayi yanka akan sankace sai turo wuta sai ta cinye wajen wa za ka kai shi ƙara dole ya wuri ka naka ne yayi in mutum ya taɓa ma kuma amma idan da ka samu wani ne ya sa shanu fa sai ka kai shi kotu kuma ya biya ka kuma a baka gaskiya lalle mallakar ka ne to Allah ne ya aiko da wuta ta cinye wajen wa za ka kai shi Yawwa, shi din kuma za a komawa, ce eh. ashe haka Allah ya yi, to Allah ya mai da alheri, laman ja wa jaminka illa ilaika. Kai ne kai kuma ba inda za a gudu a tsere kuma wajen ka za a dawo a fake Allah, kaga mai girman iko ke. To don haka, mallakar mutum ba magamiyar mallaka ba ne, don ka mallaki naka, ba ka mallaki na hannun wani ba. iyakacin na hannunka ka mallaka mata ta yi dika ko a ina muke wal mulku lai. mallaka ta Allah ce azza wa jalla na haisu shumul wajen ganewa gaba ɗaya kawai yana iya haɗa da naka da na da na kowa na sani yanda kai ba za ka yi yin haka ba ina muke mulkin الله عز وجل نعم نعم ملك الله عز وجل mulkin Allah mai girma da ɗaukaka shi ya fi gamewa shi ya fi ko'ina ta ko'ina kai kawai kaga kayan Allah ne gashi nan baje amma kai baka isa ko'ina ka ce kayanka ne baje ba kana sarkin gari in ka kwace gidan wani sai kai ka gun babban sarki kuma a ba hukunci shi ma ko ba haka bane don haka kaga ashe Allah ne kawai komi nasa ne kawai yana yin yanda ya ga dama da shi Allah ka ba mu ikon gane tauhidai domin tauhidi shine ruhin musuluncin mutum in mutum ya rasa tauhidi to ya rasa addini wa huwa malikun tam shine mamallaki mai mallaka cikakka wannan shine fuska ta farko inda za ka gane bambancin mallakar halitta da mallakar mai halitta. Asani, wajhu sani fuska ta biyu, anna mulki li hada shay da nake cewa ni nake mallake da abu kaza, laysa mulkan haqiqiyan. Ba wai mallaka ce ta haƙiƙa ba, atasarrafu fihi kama asha'u ina yin yanda na ga dama akan abun ba wa inna ma atasarrafu fihi kama amara shar'u dole in sarrafa abun kamar yanda shari'a ta ce kudi nawa ne amma ban isa in kashe su ba sai yanda shari'a ta ce in yi kaga kenan duk da an mallaka mun dai akwai da baibayi ko ban isa in sai giya da su ba ban isa in yi kaza in yi kaza in yi kaza shari'a ta hana sai inda shari'a ta ce sannan kuma ban isa in sayo alade da shi ba ko kare in ce bari in ci ba shari'a ta hana sai inda shari'a ta aje mini nan ne zan sarrafa mallakar ban mallaki tasarrufi gaba ɗaya ba kama a sha'u wa inna ma a tasarrafu fihi kama a marar shar'u Wakama kama azina al-maliku al dole in yi yanda al'ainihin mamallakin na haƙiƙa yayi umurni in ba haka ba kuma sai dukiyar ta zama sanadin hallaka wa huwa Allahu azza wa jalla shine Allah mai girma da ɗaukaka shine malikul haqiqi walau ba'asa walau bi'itu dirhaman bi dirhamaini ina da kuɗi sai na rika sayan dirhami ɗaya a dirhami biyu ban ci ruwa ba <coughs> ba a yi riba ba to ina iya ta to kayana ne zan yi yanda na ga dama in kaga kana so ka kawo buhu ɗaya zan baka yanzu tun da ka shiga bala'i da kaka ka ban biyu to kayana ne in kaga dama ka karba an kuma bai ma ba je ka ina da damar da zan yi haka amma kuma na saba wa shari'a na isa yin hakan in kwana lafiya nawa ne amma dole in bi yanda shari'a ta ce in zan baka buhu ɗaya in haƙura zaka ban ɗaya kafin nan kaga ashe nawa ne amma ban isa in juya shi yanda na ga dama ba sai yanda Allah ya ga dama amma shi Allah in ya ga dama fa zai yanda yake so da kayansa to amma ni ban isa an ubi a dirhaman bi dirhamaini lam amliku zalika ban mallaki wannan ba wala yahillu li zalika kuma hakan in nayi haramun ne bai halarta ba Fa'iza mulki ashe kenan mallaka ta qasirun takaitacciyar mallaka ce wa aidan la amliku fihi shay'an minan minna minna ah, qadariyya kuma ban mallaki komi akan kayana ba ta gefen kaddara <clears throat> iko ba ni da iko akan dukiyata ba ni da iko akan bayina ‘ya'yana dukiyoyina ba ni da ikon tsaronsu sai yadda Allah ya yi shi ne gefen ƙaddara iko li'annar ali'annar tasarruf lillah domin tasarrufin kayan nawa ma da nake tinkaho nawa ne tasarrufinsa Allah ne ke yi ba ni bane nake tasarrufin abu Allah ne at-tasarruf lillah fala attadi wa an aqula li abdi al-marid ibra na isa ina da bawa na ya kwanta rashin lafiya kuma an wayi gari ina so ya mun aiki sai ce kai tashi warke na isa ya warke na kwana an bani fuda ina da shanu na garka garka na gyaro bakin galma da safe zan tafi huda na same su duk hancinsu a ƙasa na ce shanun kai ku warke mu tafi huda. amma ai naka ne ya kamata ka ce musu kai ku warke tun da mallakar ka ce kace naka ne ka mallaki ciwo warkar da su ba za ka iya ce masa ibra warke ba fa ya ya warke ba ka da wannan ikon wala abtadiu ana aqula li abdi sahihu shahi amri fayamri ko kuma bawanka lafiyayye lau sai ka ce masa kai ka ban haushi yau kwanta izazzabi sai dai kamar bulala amma ka isa ka bashi zazzabi na wuni da waye ke yi Allah shi ya ga dama kawai yanzu na sai ka ji ka fara miƙa sai ka ji kawai zazzabi gabobi sun mutu amma kai baka isa ka yi ba kamar yadda baka warkar da mai zazzabin ba to kuma baka isa ka dora masa zazzabin ba wannan sewa amrid fa ba, ka ce masa irashin lafiya ya kamu da rashin lafiya baka isa ba fa idan la amliku tasarrufa al-mutasarruf al-mutlaq shar'an ko eh to shikenan lakin at-tasarruf al-haqiqi lillah sai dai kenan tasarrufi juya al'amari ayyan da aka ga dama cikin mallaka nawaye ah. lillah na Allah ne azza wa jalla amma kai a cikin kayanka baka isa kai yanda ka ga dama ba falau eh, ina ne falau qala lahu ibra idan da zai ce da wannan bawan Allah warke bari'a zai warke in Allah ya dubi marar lafiya yake warke ba zai warke ba amma kai ba ɗanka ne babanka ne ƙaninka ne wanka ne matarka ce ta isa ka ce ke tashi warke ta tashi ta warke amma Allah yana iya cewa warke sai ka warke ibba fa yabra warke kawai sai ya warke walau qala amrin kuma idan Allah ya dubi halittarsa yace kwanta rashin lafiya mariba dole kawai ya kwanta ya rashin lafiya ai aiko in haka ne ashe la amliku tasarrufu al-mutlaq shar'an ni kenan ba ni da wata mallaka ta tasarrufi a cikin kayana shar'an wa a ƙa'idar shari'a ban mallaki wannan ba don shari'a tana iya hada ni in zo zan yi aikata haramun da mallaka ta sai shari'a ta ce kul an haramta ma dole inda mai imani ne ni sai in bari ko wa qadran haka nan kuma wajen ikon kaina ban isa ba ina ganin ni ke mallake da hannaye na, na, kunnuwa na, kafafuwa na idan Allah ya ce ba za ka fita ba yau sai dole ba zan iya ba sai dai a zo a ce mun sannu ko ina ganin bujini na nawa ne ni ke mallake da shi in Allah ya ce masa mutu yau mushe dole hin dawo in same shi kawai ya daga kafa na isa in ce masa tashi yau gobe kasuwa na isa kuma gashi ina tunanin da gobe zan kai shi kasuwa sai na wayi gari ya daga kafa me na iya kaga gefen shari'a ba zan iya ci ba gashi lafiya lau ya kwanta ya mutu nama gashi amma shar'an a shari'a ban mallaki naman nan ba ba zan ce ba ƙadaran iko na kuma ban isan tashe shi ba kaga shar'an wa ƙadaran kenan mulki huna asif ashe mallaka ta anan ne takaitacciyar mallaka ce ba gamammiyar mallaka ba ce ina da takaitattan mallaka mina haisu tasarruf ta gefen tasarrufi ban isan yi tasarrufi ba wa ƙatirun min hasu shumul wal umum kuma ta gefen gamewa gaba ɗaya nan ma ƙasiru takaitacciyar mallaka ce wa bi zalika ya tabayyanu lana kaifa kana infiradullahi azza wa mulki da wannan ne idan ka tsaya kai tsan sai ka gane Allah shi kadai ya kadaita da mallaka bai haɗa kowa da mallaka ba shishigi ne kawai ake yi wa Allah an gane ko don haka sai mu shiga taitayin mu rinka binciken littattafan tauhidi don mu gane matsayin Allah wa amma tadabir dama ya kasa maka shi tauhidin rububiyya muke ko wanda yace dama tauhidin rububiyya ya hada abubuwa guda uku khalqan wa mulkan wa tadbiran to mun ji khalq dalilan da ya kawo mun ji kuma mulk dalilan da ya kawo to sai wa amma tadbir to me ake nufi da tadbir ya kuma dalilan da tadbir juya al'amurra fal insanu ko a fal insan ne eh fal insan tadbir walakin naqulu hada tadbir qasif mutum yana da damar da zai yi jujjuya al'amari a cikin mallakarsa amma fa jujjuyawan takaitatta ce ba ga ba ce shi ma kamar yadda wancan ya samu fuska biyu to shi ma kalwa jahaini sadiqaini kamar wayancan fuskoki guda biyu da suka gabata dai fil mulki akan maganar al mallaka laysa kullu shay'in amliku tadbir amliku tadbira fihi ba kowane abu ne na mallaki jujjuya shi ciki ba kowane abu ne wa inna ma amliku tadbir ma kana tata hiyadaki abin da yake karkashin riko na shi zan iya jujjuyawa yanzu wasu kuɗi na suna banki ga wasu a ajihu yanzu idan na tashi zan yi tasarrufi zan iya yi da na banki shi ne ta hata hiyazati shi yake hannuna yanzu shanuna wasu sun tafi kamaru wayansu kuma suna gida ina son bukata wanne ne zan kai kasuwa yanzu shi ne ta hata hiyazati duka amman naka ne to ka ce mana na kamaru za ka sai da gobe zai yiwu to don haka ashe gashi mallakar ka ne amman tasarrufin dole taƙaitacce ne dole sai dai ka taƙaita da mata ta hiyazatika wanda yake ƙarƙashin riƙo wanda yake hannunka yanzu ta ta hiyazati wa mulki wanda yake hannuna nake mallake da shi a yanzu wa kadhalika la amliku tadbiruhu illa ala waqti ash-shar'i allazi abaha haka tadbir kuma shi ɗin ma ban isa in jujjuya shi yanda ga dama ba sai dai in ya dace gwargwadon yanda shari'a ta dora mini ta halarta mini ban isa in yi haramun da shi ba ban isa in bi wata hanya haramtatta da shi ba saboda ban mallaki wannan tasarrufin ba sai yanda shari'a ta tsaida ni wahina izin in ko haka ne yayin da muka fahimci haka ya tabayyanu zai bayyana mana anna qauluna maganar mu da muka ce ɗazu. inna allaha azza wa jalla munfaridun bil kal'i wal mulki wat tadbiri ashe ko zai tabbata haka ne ko kulliyatan amma halitta ta gaba ɗaya, mallaka ta gaba ɗaya, juya al'amari na gaba ɗaya, dole a maidawa Allah subhanahu wa ta'ala, mutlaƙa, a sakan masa kawai Karka ka tsaya kana is, wato istisna'i la yustasna min ha shay'un shi ba a masa istisna'i a doge wani abu a ce duka Allah ne ke yi sai dai kaza amma kai za a ce maka za ka iya yin kaza amma ba wane kai ka yi kaza shi Allah na iya ce masa haka? a Allah ba a ce masa haka an gane ko? ya ɗauke wuta ko? Eh? mun goma ƙarshe ai anna kullama awradnahu la yu'azu ma sabata ma sabata lillahi duk abinda muka kawo a cikin wannan tabiri da muka ce alkalku wal mulku wat tadbiru lillahi wahdahu bai karo da abin da Allah ya tabbatar a cikin ayoyinsa na alkur'ani ba da kake kawo mana tabarakallahu ahsanul khaliqina ahayu ma kuliktum hmm. ko man azlamu mimman yazhabu yaqluku ka kalki yace duk bai yi karo da waɗannan ba yawa bai yi karo ba la yu'aridu ma tabata lillahi azza wa jalla bai yi karo da abin da ya tabbata ga Allah mai girma da ɗaukaka min zalika daga wancanen kawa. Sai tauhidin uluhiyya. Eh, muna cikin cimfiɗa ta al'usaimin har yanzu. na gaya muku sai dai ai haƙuri wannan littafin yana da ya ɗago ya ko? eh? sai dai na dage kai ko? na na? na akwai tambaya ko sai addu'a to ita aƙida lura da abubuwan da ake karantawa shine ke tabbatar da aƙidar kaga yanzu duk sanda ka tuna ka mallaki mutum ɗanka ne sai wata rana ka zo kawai kana so ka dora shi a hanyar da Allah bai so sai ka tuna kai wannan tasarrufin fa na wuce gona da iri kana tuna dukiyar ka ce ai kana da damar da za ka yi abin da ka ga dama daga ka zo ka tuna kai mun fa karanta ashe tasarrufin ma sai yanda shari'a ta tsaida an gane ko to shine ainihin kula da karatu da aiki da shi Allah ya taimake mu eh kususiya kuma me ya kawo kususiya a cikin eh kususiya kam ai wani abu ne da mutum zai keɓanta da shi ko yawa abun da wani ya keɓanta da shi shi kaɗai sai a ce ya keɓanta da shi kamar annabi sallallahu alaihi wasallam mata nawa yayi eh eh to yanzu kai a matsayinka na musulmi ya kace za ka yi koyi da shi ai sunnar annabi ne sai ka yi mata goma sha ya halaka kususiya ce ta manzon Allah shi kadai aka keɓe wa wannan banda sauran muminai irinsa ne Allah ke ce khalisatan tallaka min dunin muminina keɓe kai kadai banda sauran masu imani muminai banda su suna su daban an gane ko to duk abin da kaji Allah ya ce khalifatan lak to wannan manzo Allah ne sallallahu alaihi wa sallam aka kebe da shi wannan shi ake cewa kusosiya baya cike rabe-raben da muke magana a kai eh. eh wato abin da ya rataya da al'amuran da aban nasu Eh, mutane suke ta illantawa eh. alaikum tumuni. na'am wa qasama min haythu shuhuri wa thumumi qasama ka wa qasama to shine ai ka tsaya ka karanta abu tukun ya taƙaita bai kai gaci ba takaitacce ne min haisu shumul wal umum ko al umum wa shumul gamewa da zagaye al'amari gaba daya takaitacce ne Allah ne kawai nasa ya zamana aamun amun shamilun amma na halittu duka qasirun ne na Allah ne kawai aamun shamilun amma na sauran bayi fa ne ka fahimta sallu ala nabiyil karim gobe ne za mu tafi walima ko ta tohuwar kasuwa to don haka tana na eh, yau babu eh, yau babu walima sai gobe insha Allah to sai a ba da himma don Allah idan ɗan uwa ya yi kar ake ainihin wato zubar masa da ƙimar da yake ganin yana da ita abinmu domin yana ganin ya isa da ‘yan uwansa ne ya ce ya samu alherin da ya kamata a zo a taya shi murna sai kuma kai kace bai isa ka je ka taya shi murna ba to kaga ka zubar da ƙimar da yake ganin yana da ita abunka don haka idan ɗan uwa ya yi gayya manzon Allah ya ce a amsa wannan yana daga cikin haƙƙin ‘yan uwa akan kan ‘yan uwansu musulmai idan ya kwanta rashin lafiya in akwai hali ka dubo shi in ya mutu ka raka gawa shi sanda yake raye kuma lafiyarsa kalau idan alheri ya same shi ya gayyace ka ka taya shi murna ka amsa to Allah ya ba mu ikon amsa wannan gayyata sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين اللهم يسر لنا في أمورنا ولا تؤثر علينا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Um,